وآله وصحبه ومن سلك نهجه إلى مدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمو مسلمي هناك كسر عدي بن حاتم صحابنا nan صحابنا مثل يا كماتا sahabin nan wanda ke neman gaskiya baya jiran wani ya ce mai jika ya taho ya koma sha domin tunanin sojojin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za su kai su farmaki garin fitowa ya manta bai taho da ‘yar uwarshi ba haka ubangiji ke yi hukunci ke ɓoye wasu asrar idan ya so bayyana wani abu yanzu ‘yar uwarsa ta tsaya har an kama ta abin da ya faru ya faru ta karamci a gidansa ta ga baiwa a gidansa ta ga mai ikon da baya koran wani ya zo kusa da shi mutum ne kamar sauran mutane sai dai Allah zaɓe shi ya mai da shi manzansa sallallahu alaihi wasallam ta samu kubuta ta wuce zuwa wajen ɗan uwanta ta ba shi labarin abin da wata tsammani zai faru ba a duniya ta labarta mai abin da ya faru ta ce mai kuma matuƙar karkara neman gaskiya ka nemi wannan mutumin wataƙila idan ka tuna a baya mun yi labarin salmanin farisi a nan haka yi wahala gaya wajen neman gaskiya ya buro garinsa yana mai neman gaskiya ya je nan ya tsaya ya je nan ya tsaya ya je nan ya shekaru har da ƙarshe ubangiji Allah ya ba shi abin da yake so shi mai neman gaskiya a duniya ma'ana mai neman cikawa da imani to yakan dage tsayin daka ko da ko duniya za ta kyamace shi bai daga cikin kayan aikinsa a duk lokacin da baka nemi gaskiya ba to ba gaskiya ba ce neman ka duk lokacin da baka yunkura ba don kai wa Allah abin da yake so to kai zaka wahala don duniyar da daɗi ko ba daɗi sai an barka kuma ko barinka ake a cikinta za a zo lokacin da za ka rinka cewa ina ma na tafi ba za ka rike maka abin da yake so ba masu hankali da basira suna roƙon Allah alkhairi ne a rayuwarsu ba tsawon shekaru ba tsawon shekaru in suka yawa ba alkhairi cuta ce ma'aiki sassalama cikin addu'o'insa da yake yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min arba ya Allah ina roƙon ka tsare daga abubuwa guda hudu hudun nan akwai wa an uraddu ila azalil umri ya Allah karka mai da nemi ga shekaru na kaskanci shekaru na kaskanci a cikin abuwa bayan fi ibahi qur'ani bil qur'an na malam shankiti rahmatu ta'ala alaihi yana cewa azal umri shekaru 90 da wani abu annabi ya ce kada Allah kai lokacin bai kai ba kuwa ɗan 63 ne koma kiyama bayan Allah mai neman gaskiya bai damu ba a wulaƙanta shi a ce akan gaskiyarsa bai damu ba a ce ba kauye ne don ya ci abinci da hannun hagu ma'ana yan bindi da hagu suke ci ba kauye da dama yake shi shi ba kauye shi ne mai koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama saboda annabi ya ce ta kullu bi shimal kada ku ci da hannun hagu to dan binne saboda kunya da yake ji kada a ce bai iya ba sai yanka da dama ya saka da hagu dama kuma baya musulunci shi muna gane wani yan uwa ba kwarewa mutum wallahi ba ba bace ba kuma gayu bane lokacin doba suna doba yana yana aiki a doba yace wata rana wani mai dukkan da ya abinci sai aka ba shi abinci dan tambulan da tishu a ciki da cokali da kuma wuka da kuma cokali mai yatsu da ya abincin sai ya share cokali mai yatsu ya kyala mara ya kyale wukar ya ce a kawo ruwa aka ba su ruwa ya wanke hannunsa ya sanya sabulu ya wanke ya ce bismillahir rahmanir rahim ya sa ya ya kama kaftattuwar shinkafa ina ce to ka san wani abu tsaya wani mai ne irin namu na yan gida ba da zaka ce dan boko bane mai sarfi yake ba ka samu ka ce da qur'ani a kan kauye ne amma ba ka ce dan boko mai dikiri bai duka da sakace mu ba kauye ba haka zaga ana kallon wani bawan Allah yana ci yana kuma su da hannunsa da ya gama ya ci da hannu ya ci da ya ci ya wanke hannunsa ya yi hamdala ya goge tawai ya je ya biya kuɗi ya fita sai wani ya biyo shi ce nan kaɗi ya nan kana abinci ka cokali kuma ga wani dan ajiyar ya ce ai shi cokali akwai ƙwayar da ke kewa ta cuta a jikinsa wacce ko an wanke su goma sha biyu ba ta wankuwa. akwai ta ko babu ba wani mai kasance a ne akwai ta ko babu akwai ta wani baka ji manzon Allah ce bakin kare ba in ya taba abu sai an wanke so bakwai kuma ula hunna bi turari ba da za a wanke ba a sa kasar ba bokiti arba'in da uku katon din sabulu bakwai su ta fata fita sai an yi yadda annabi ya ce kafin ke fita wallahi ba so amma shi dan bini bai san wannan ba yi ba kauye ne mai koyi da ma'aiki ya wannan shi bayan Allah a rayuwa a nemi rai faɗa kai ka rinka ba kanka faɗa ba wani ne maka ba Abdulrahman Abdullahi bin Abi ma nabi ah, ibn Abi raba. a yakin mu'uta inda ya shahada yi ne mara shi magana ina cewa rai abinda muke nema ke tsoro a yau abinda muke kwaɗayi kike ja baya domin shi domin cikin makiyayin guda bakwai na duniya zai ce ta farko babban makiyayin a duniya bai san sai ka je wuta ko da baya ne to akwai ran ka ciki amma na ce bin su shine a cikin hadal hadis na malam abu za'iri ya ce ana yi mara magana a gaya mata gaskiya ba sai ka jira wani a gaya maka ba kai za ka tsere ke za ka sai mai in yanzu rai ke ce mai sai mai shagiya baki san wannan giya muharrama bace ila yawmul qiyamati bi dinillahi ta'ala baki san wannan giya kaza bace ke zaka ce mun kalli ƴaƴan wancan mata sun mutu baki san haramun bane a wurina ke zaka ce in muka da waya da ainihin mata makwabci na me nake nema a wurinta dole ake giya mu haka ai mata fada shi usmanu ayyayi shi usmanu ne mai shi fada yana sha'awar nama a gasa mai shi a kan gawayin wuta kasan san nama ka tace ya fi soyayya daɗi ko na miya a sa gaman da na daga a kawo aka ce malam gashi yana sha'awa yana haɗe ne sai ce rai kina sha'awa nan da ne an ki, bare in saba miki ba nan baki ba aka ba almadirai suka ci gina mu sai ya haƙuri a haka rayuwa ɗan uwa ba bin ba shi bane saba wa ba ƙwarewa ba ce ka ƙirƙiri rayuwa ka ji daɗi amma manzan Allah bai da rayuwa ba wai ba wai kai dan binni bane dan ka saba mu tsarin ma'aiki a duniya ba kauye ne kai a idan masakai manzan Allah ce alkayyus kun ga mai wayo mai dabara man dara nafsahu wa amila lima fi hadith kun ga mai wayo a cikin ku shine wanda ya tauye ransa ya takure ta ya hana ta abin take bukata yayi aiki domin gobe na ce gobe ba ke da yi ba gobe ran tashin kiyama ran da qur'ani ke ce maka da mulkul yau yau ba ke da mulki sai dai wanda ya magana ya baka shi amsa shi ne Allah ya ce lillahi wahidul qahhar so ɗan uwa duk sahabbai idan kana bin su rayuwarsu iri ɗaya ce kuma sun fi kowa ilimi a duniya in ban da annabinsu na biyu sun fi kowa sauƙin rayuwa babu wani sabi mai rayuwa irin taka ka ci wannan ka ci wannan ka ci wannan kuma ga kai a bayanka ka, ka ci ma kuce sahabi ina sauƙin rayuwa a rayuwarsa sahabi ya fi kowa tsananin bin gidansa, sahabi mutum ne wanda yake da iliminsa ne muke sun kamu don shi aka ɗauko aka yi ambaliya ga ai su kama in za mu ga wannan ki sai mu ji daɗi zan da muka canza muka ce a'a tsoron kada a yi mana dariya a ce ba mu iya ba a yi tsintsarin mu a nuna mu da gefen hanyi ko da harshe bari mu dai haɗe ka baki ɗaya duk mu zama ɗaya ai ba wani abu ne an gaba ayin istighfari to in ba a gaba ba aka mutu ba yau nawa ne suka fara aiki ba su gama ba su mutu a shi nawa ne ko jiya an kashe biyu a can wanda ya duba yau sarkin kano an kai ne a tak ko ba a kai ba an kai wasu mabiyansa sun gaba hutawa a kamar yau jami a ce ita mutuwar ko kara kwana ba ana biya maka ne shirya inda ya ga furfura a jikinka kuma kananka ko wanka wani ya mutu ka san ashe tafiya ake waye ne a ce maka sai ka so wanda ya gaba ya gaba ke na ya kare ka to rayuwa ɗan uwa ta ɗan binni rayuwa kyakkyawa ita ce rayuwar da mazan Allah ya bari a duniya sallahu alaihi wa sallama rayuwarka a gida da kai da iyali rayuwarka a ofis rayuwarka a mota rayuwarka a hanya rayuwarka cikin abokai ko da ku dukkan su in duniya ne to kai zama da kirki sai ka zama abin koyi a cikin amma in ka zama imani in sun waɗe ke ma ka waɗe in sun gyattu ku dawo daidai in sun gima makoma zai wahala Allah ya sauke mana ina jin mun kwana akan ummul adi ko bin hatim radiyallahu anhu tawila adi bin hatim Allah ta'ala ba shekaru man tsawo wa kana yaqul ya kasance yana cewa cikin abin da yake alfahari da shi laqad tahaqqaqat tahaqqaqat اثنتان وبد تاقت الاثنتان وبقيت الثالثة وإنها والله لا بد كائبة أو كائنة يتي أبو غلاب سنباري فاري ناقص أبو غلاب ناسا ليس فأكل كلمة كما والله سيتزبط فقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بئيرها لا تخاف شيئا حتى تبلغ هذا البيت ba annabi ce da ba yace hanzari ne a wannan addinin ta ki shiga shi don kana ganin mabiyan shi ɗan kaɗan ne wallahi wannan addini in kana ganin saboda babu nutsuwa jama'a shi ɗan kaɗan ne sai mace ta hayo abin hawanta daga hadar maus ta taho zuwa wannan ɗaki kaba ko madina wurinsa don ziyarar madina ko kuma ziyarar ainihin masallacinsa ita kadai ba ta tsoron kowa in ba Allah ba adiya ga wannan shekarunsa sun mai tsawo a bayan kasa ya gama ta tafi ita kadai kamar kai ne anan mace ta kama hanya tun daga abuja ta baro can bayan magariba gari ya waye mata a hanya ta iso kaduna ta miƙe zuwa kano akan abin hawa ba ta tsoron kowa a hanya ta to an yi haka a duniyar da addini da kuma a lokacin nan saboda me don labarin da annabi ya ba shi tabbata lokacin da aka turo salman faris malamin shi na karshe ya ba shi alamomi gane cewa na annabi nawa ya ba ba uku ba ya ce mai in ka je na ɗaya cin sadaka in dai annabi na biyu idan ka ba shi kyauta yana ansa na uku akwai tambarin annabta aka faɗarsa da ya na ɗaya daga da ne ya ƙara koma ya da biyu ya ga shi jarabawa to da uku ya ra'ayi zai ce min tuɓe min bayan gani in gani ko kuwa bin shi ya matsamanta an kawo tauri ya rasu dan asara mamman Allah ya raka wannan gawa Salman Farisi ma raka ta da aka ce wurin duk sanya sai ne manzon Allah yana aiki Salman Farsi ne kawa yake haka yana kawa ko zai ga cikar aya ta uku sai manzon Allah ya gan shi yana min ke wa ya san me ke ne ya ce wala Allah ka turidu an ta tsayu ala al-nubuwa ko ne ka so ka zai ko zo ban annabta ne ya ce bala bala ya bala sai kwale ne abai ya kai shi da ya kai shi kawai sun rungume shi ba ta nan bari in koma gidan tabbata ne yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah bayan Allah ita gaskiya ba a jinkiri ba a tsayawa sai wani ya ce kai kana kai duran da ya zama wajen bin gaskiya ku kuna baya baya to ko gidan aljanna ka je baya baya kake dan ba zai yi wajen bin Allah kana baya baya wajen samun rahama kuma ka zo gaba ba zai yi ba a haka ba a kan rayuwa tunda da kai kai kana bayan to ki zama ka baya mu ubangiji Allah ke magana gaba ka gane ko ka zama ka baya yace ya ga wannan ɗaya kenan wa kuntu fi awwal khayr agarat ala kunuz kisra wa akhassuha yace kuma na biyu ina ɗaya daga cikin waɗanda so kaima kisra farmaki da ni aka shi kuma dukiyar da annabi ya ce ta wuce mun ɗauko ta yanzu ɗaya rage mai ko bai ga ɗaya ba ɗaya da ke jira mene ne ya ce wa kuntu fi awwal khayli ma'ana a ga ala da kisra wa akasuwa wa uhlifu billahi da ta ji an na salita na rantsi wallahi na ukun da annabi ban labari sai ta mu abin da yake tabbaci aka shi ne duk abin da manzon Allah ya ba labari wallahi sai ya bayyana ko dai kana rayu gan ko kuma ka mutu ya bayyana bayan baka duk abin da kaje ya ba labari hadisin kuma ya inganta zai zo ya ce maka za a yi rikici tsakanin yahudawa da musulmi yau ba yahude sai ya tsere ya koye a bayan dutse dutsen ya rinka magana cewa ya abdullah يا مسلم تعالوا هذا يهودي خلفي فاقتلوه zo kai musulmi zo dutse ne ga wannan magana bishiya tana magana zo nan ga bai ya boye a bayana ka shi ka leƙa ka sare mai wuya annabi ta haka sai ya faru sallallahu alaihi wasallam wataƙila ka isa ƙarfin yahudi yau a duniya a haka zai faru ni ba I doubt much da kai da kai da mu ba doubt mu ba shakka wallahi da abin da wannan Allah ya ce wallahi zai faru zai yi faru kana raye zai yi kuma baka amma zai faru mamma Allah ya ce la taqumu sa'a duniya a hura kawo kowa ya mutu ba za a yi hakan ba illa ala ashrar khalqi inda Allah sai akan wa'inda sun fi kowa sakarci a duniya gaba da Allah su ne kiyama ke tashi a kansu duk mutumin girki ya mutu sai yaushe za a haka wanda ba masu maka lokacin nan so bai kafin lokacin mu mutu A gane ko wani shaidanin mutum ja'iri ana ce mishi manzo tsira ya ce Sallahu alaihi wasallama za a zo lokacin da mata hamsin ke bin da miji guda ya zai da su ya rage shi ya ce kai ne aiki a lokacin nan wai shi a tsammaninsa a bar ta yi mai hidima yau ga masu aure ma yanzu wanda ya hudu ana shi hudu ba wanda masu Allah shi ya hudu in yi hudu zagar shi kai hanya akwai dai wani abu hudu da wai a ka tsare kawai zai in وقد شاء الله أن يحقق قول نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام وأذكى السلام فجاءت الثالثة في أهل خليفة الزاهد الآبد أم بن عبد العزيز حيث فاضت الأموال على المسلمين حتى جعل مناديه ينادي على من يأخذ أموال الزكاة من الفقراء فقراء المسلمين فلم يجدوا أحدا نأكو شيني يتسمى أبي كان musulunci شجاع مسلم شجاع متلكواني ba mu da kuɗi ya ce wallahi in rayuwa sai ma tsawo sai an ɗauko kuɗi ana yawo da shi a nan garin za mu yansa nau'in kenan ko Allah ta'ala ya sa shekarun abin su kai mai tsawo abubakar ya mulki ya rasu umar ya mulki ya rasu usman ya mulki a kashe umar a kashe aliyu ya mulki a kashe shi ma'awa ya mulki tsawon shekaru ya mutu duka wa'annan suka yi mulki suka mutu har umar dan abdulaziz ya zo kare mulki wanda shi ne ake ce mai kamitul khulafa'ur rashidin me yasa ya ce haka saboda an ce mutum ne kusanci zuwa gaskiya a lokacin da ya zo ya iske bai kalma shike ya kwashi kudin duk ya mika su bisa lillahi ita su bayan Allah ne Allah ba zai mutu wahala ba zai kawo su to bai ko mutu ba bai rasu ba sai dukiya ta yi ma kasar musulmi yawa ana kiran ina mai karɓar zaka daga cikin talakawa ka da bukatar su me zaka ita ba mutane bane irin mu ka tara ka hau ka kwanta ka tafi kawon kasa haka su ne ke kuma sa in ka ɗauki abin da ke da shi ka zai ne kawai ba ka zai kuma da wallahi yi rayuwa yan uwa sun yi rayuwa ta mun sauki shi saka ake cewa sahaba a ƙallun nasu ta kallufa sun fi kowa sauki a rayuwar domin ka ba da yawa sai a magana da ka in ka diba gudun iyawarka ya ishe ka mutum bar maka da ƴaƴa idan ƴaƴa ne ubangiji ya ɗauki nauyinsu ba kai ne mai ɗaukar nauyinsu ba yau nawa aka yi ka mutu a gidan haya ayanka shi gidaje a birnin bayelos ko ba a yi ba kai ne mai ɗaukar nauyin su ba kai ne roƙa musu Allah ya tsare su ya kuma yi musu albarka idan ka samu wani a duniya an gaba to wani na uku shi ne Allah ya mai tsawon shekaru Allah kuma ya kare ya sai gani yaga za a ɗauko dukiya a lodo in a yanzu ne sai mu ci daloli ko yiro ko dutch bank ga ta nan bahu ta nan murginawa a kan mutum sun yi mai yawa za su karya da wuya ina ina mai bukata ina mai nema wa sai ka nan kai ba wallahi na kada saka nan Allah ta'ala la da tilidi hada sai ubangiji ya bada arziki ba na bukatar wani a nema ka ba kai a yanzu don Allah in aka ce maka irin wannan zamanin zai zo gaba idan za ka shi ka je kan zamanin ka su yanzu wanda ba ma a yi guro ba an kashe an ba kuma wane ne ka shi ya ce maka ya kushi ba shi ne kudin a hana mai gamsuwa wanda ba shi da shi kuma a hana mai dangana kowa rinka kare haujin juna shi yana ganin kana mai shi kuma yana ganin ai ajiyar Allah ta sashi a wurinka kowa ne yi kallon kowa na wani a wurinka baka bani ba kai kuma kana gan cewa kwaɗayi sun mai yawa to waye mai kwaɗayi ka da gari a haka ake tafiya a duniya amma idan muka yi gyara ubangijinmu a shi yake taimake mu abin da ke damu shine kokari muke sai mun hukuntar da addinin gabaki da kwanyen mu shi ko addinin da qur'ani ke tafiya da sunna yake yawo in ka ce a yadda yake so haka rayuwa ta yake maka ya zaka bata qur'ani ya zama jagoran batta suna ta rike mai gyara hanya batta fahimtar sahabai ya zama su ne ga ka sai rai wata ma dadi zai yi wa ai ma dariya don ka koma siffantuwa da wani abin da mutan da ke sanyawa zai yi wa ai ma zunde don ka koma gidanka yana siffantuwa da siffar mutanen da zai yi wa ai ma dariya saboda ka sa 'ya'yanka suna siffantuwa da siffar mutanen da yanzu idan ka ka ce ina son alƙawari da Allah alƙawari da ubangiji har zai kafin in mutu sai na ga ƴaƴana kowa ya haɗa alƙur'ani aka kuma ka taimake su akan samun haka kuma ka raka su akan haka kuma ka ba su goyon ba akan haka ga wanda suna yi chemistry biology fields gashi aka nan kuma ga ƙur'ani. akwai wani yaro da kai shi likita ne amma kuma ya haɗa ƙur'ani gaba akwai kai idan zai maka operation ya kwantar da kai anesthesia sun gama aikin su an kakala maka alluran nan a ƙashin bayan ka mai kawar da ka? ko ba zai wuce ka kwanta da ka fara magana abin da ke ce maka shine ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah zance suke za a bakinta. wai me ya ce maka da yawa daga cikin al'umma sun kwanta a wannan gadon musashi ba su ba kowa a cikin operation ba ba zan iya tafiya ba kai ma ba da ba tashi ba to ya zama kan mutum akhir takar nushi ka zancen ƙarshe daga bakinka ya zama kalmar shahada ce sai fara aiki ina yanka kai yana shirin abin da yake cire ma abin ƙur'ani ke karanta kafin ya gama ila ya ci biyu ko uku a wajen operation ɗinka ya gama ya tinke ya mika jama'a a turo a kai wurin hutu ba ko wurin hutu ba ko kuna an yi kyauta shi kashe gado a ana kashe wurin hutu ai ga karama ga ko ba ka bari in an tashi da kuma tashi ba Allah ke yi to ya zama don Allah ya dan kasu ya zama irin wani mai kadar tabe ai sai ko za ka bashi kuma za ka da tsayin da ka bude dole yayi din kar ka ce kawai ya kiyaye shi a duk mai son ya ji hada ya kera wani mutum sabo a gidansa sai ya bashi gudunmuwa amma idan baka bashi gudunmuwa ba zai zo ba su ya aiku rahmat ya ya ni'ima ce ba kuma Allah ke bashi ba Qur'ani ke cewa wa qulu ka rabbakum innahu kana sama, yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin da yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara malakum la tanjuna lillahi wa qara bi irin wannan ashe idan bayan Allah suka koma ga Allah suka nemi gafara Allah suka tuba ni'imar da ubangiji yake ba su babba ruwan sama daga nan sai me sai karfafe ku ya kare ku ya sai kuma ba ku dukiya ashe dukiya ni'ima ce ƴaƴa ni'ima ne amma idan aka baka ni'ima to Allah ya so gode mishi to ya zan yi gode mishi shine ka yi kokari wa innan ƴaƴan su musulma ba su tsere da amma yanzu suka fantare ma Allah baka dawo ba a to ba gode ma Allah ba gode mishi ce wa sadaqa rasulullah salawatullahi alaihi wa barra abihi bil hatim bi qasmi kaga ya rabu ba ya ce wallahi sai ya ga ta uku wannan Allah ya gaskiya ga ta uku ta zo ta iske shi adiya komai idan kana maganar tsoro ne ba za ka shiga addini ba saboda babu da yawa ko kuma saboda ta ai ba wani haɗin kai ta ai ma kaza to ai ma kaza to ai ma kaza ubangiji zai kawo ta al'umma ba ilmu ba Allah ya ce wa inda ta wannan ya sabbi qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah ke wannan magana idan kun juye ba kun ibin Allah har sanu ubangiji zai kawo ta al'umma mai sansa mai bin sa kuma su bi su mai da kuma ba irin ku ba sai ka dago kashi Allah kawo bayan Allah da gargaru idan kana ga ke ba ruwanka da addini saboda mabiyansa ba yan ba ne kauyawa ne to a cikin rayuwa irin wannan dan ƙauye ya zama yana rayuwa irin ta manzon Allah kai kuma kai rayuwa irin ta bature wanda muke yin Allah an gane ko gobe kiyama ba ga waye ne cin sara don can ake a dan biri da ƙauye kowa da gidan Allah shi wasi alamuna garan man kasabul ashir idan dukiya ce ta gidan ba shiga ba saboda talakawa sun yawa sai an mutu an mata a waye gari ga kudin da ba da sansu ko ba gaba to an mutu an mutu an mutu ba wanda ya rage sai ka daga garin da kudin in ka diba ina zaka ina zaka je a sun mutu in ka aje a gida kowa ya mutu menene amfanin kudi a wurin ka bayan an mutu a shi kudi zan amfanin ka ne mulki na amfanin ka ne ilimi na amfanin ka ne kafin a mutu a lokacin ake amfanuwa da su idan an mutu to sai dai ka bari aikin da kai da su su amfani da su kuma yanzu Allah ke mu Allah ta mu cikin bayan da Allah ke bukata sahabinmu na gaba shi ne Abu Dharr Ghifari Abu Dharr Ghifari mun Allah ne mai kirari